الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم ذكرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني ذر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين حتى إذا الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا جعل جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفق في الصور فجمعناهم جمعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ma Allah baraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi na alqur'ani mai girma muna cikin suratul kahf kuma mun tsaya ne akan aya ta 89 muna kuma kan iskar zilkar nai an yi maganganu da dama a kan wayar zilkarnai da dalilin sa mishi sunan zilkarnai ne duk mun tattauna wannan matsala kuma mun iso inda ya yi wata tafiya har ya kai ga inda rana take faruwa a can ya samu rana tana faruwa a cikin wata bakar ƙasa mun kawo kuma hadisin annabi da yake nuna rana tana tafiya ta fada a ƙarƙashin alƙarshin ubangiji hanyoyin hadisai daban-daban da muka zo muka yi maganganu a kai kai hadisai wajen guda uku wanda aka zo duk da dai cewa wasu hadisan suna da rauni a yadda ibn kafir ya kawo su yau za mu koma ne kuma ga tafiya zuwa ga magudar rana da ya je magudar ma mafalarcin ƙarshen wannan labarin a nan muka tsaya yanzu zai juya zai kai ga inda rana take fitowa bari mu ji alƙur'ani abin da yake faɗi akan wannan tafiya da abin. sun masa annan asba'a sababan sai ya bi wannan sabab din san shi karar kansa sababin din malamai sun yi ta sabani akan shi mai ne wasu su ce ilmi ne sun za a tafiya ne shi ne sabab da aka bashi to yanzu ya bi sabab ita ce mataka ko mataki na isa inda rana take kudowa a a balaga matsali a shamsu har lokacin da ya kai inda rana take fitowa a ce mafitar rana wajadaha sai ya samu ita ranar ta tsulo ala qaumin tana fitowa ne akan mutane wasu mutane wanda su waɗannan mutanen da rana take fitowa a kansu lam naj'al lahum min duniha sitara ba mu sanya wani abu zai zama sutura tsakaninsu da rana ba to kenan kamar tana budowa a kansu yanzu an ce ba a sa sutura ba tsakanin ka da rana suna buduwa su kan ne to takadirin magana dai ne ba a kansu kenan take bullowa ba wato ba jikinsu take hudawa da fito ta karar kansu ba mana kenan ba su da wani hijabin da ya tsare su da rana kamar yadda kai kake shiga ɗaki rana ta zama ɗaki ya zama hijabi tsakaninka da rana ko ka shiga wata bishiya ta zama hijabi ka ko ka shiga wani rubin gini ya zama to ya zama hijabi ne ka da rana to su Allah bai musu wannan hijabin ba ba su da hijabin ɗaki ba su da hijabin bishiya ba su da hijabin haka suke a filin Allah karwal ko kuma a cikin kogi to da yanzu dan kani a cikin kogi ai ba a cewa kogi hijabi ne ka da rana ko don ba shi ne hijabin rana ba duk wanda yake so ya samu hijabi sa da rana ya yi ginin ɗaki ya rufa ko ko kuma ya shiga inuwa shi ne ya samu hijabi to su waɗannan mutane waɗannan uba guda biyu babu su a tsakaninsu da rana ma'ana ba su da ginin ɗaki saboda hasali ma kasar da suke ko wurin da suke ba ta karɓar gini ba laifin gini su nufi idan kuma zai karɓi gini ba ka ba zai yi a shukar bishiya ba kenan tsakaninsu da rana karwar babu wani abu ubangiji ce ka rani haka nan yadda muka baka labari ya je mafudan rana mafadanta ya sake dawa mafudan rana haka nan dai wa qad ahadna bi la bayni khubar muka kewaye gaba daya wato da abin da ke gare shi na labari ma'ana nan labarin yadda kamar ba wani abu da Allah ya rage komai mun faɗi shi ba wani abu da ya rage idan kirsa kake ji ita ce iya abin da alkurani ya faɗa a hasna bi ma da yi kubra duk abin da ka sani yana gare shi na abin da muka sa shi ya yi na bin sabubba na tafiye tafiyarsa mun kewaye shi gaba ɗaya mun ba ku labarinsa ba wani abin da kake nema na labarin tun da dama me sanadiyar kawo surar ma gaba ɗaya ba tambaya ba ce ai tambaya ce aka yi wanda yahudawa suka kitsa ma ƙurai shawa su je su tambayi annabi wannan tambayoyi to duk wani labari yanzu Allah ya ce mun tara shi ba wani bukatar wani bayani kuma akan mun karbe an gane duk wani abin da zaka kawo shi Allah ya ce na riga na kewaye wannan da ilimi na kuma kewaye shi na baka labari ba wani abu daban ina jin da kun fahimci maganar da ake wannan kuma zai toshe dukkan wata kisa da zaka zo wanda ta inganta ba akan labarin zulkarnaini tunda Allah ne ba da labari shi yasa ma suratu yusuf da aka ba da sa Allah ya ce na nuna kusu alaika sai ce a sanar kasas in kana neman kissa mafi kyawu to ta mu ce sauran duk wanda ya kawo ta to ba ita ce ingantacciya ba mana kissa da Allah ya bani ita ce abunan kissa ingantacciya ba za ta karbi ƙarya ba ba za ta karbi wani ƙari ba ba za ta karbi wani rage ba ba za ta karfi a magana suna da rauni inda ta zo ko da ya ce ko wani wani a haka kisar da ubangiji ba ita ce mai na kusu alaika a hasan alkatar mafi kyawun kisa muka baka kuma yanzu yace bin ha ta gaskiya ce saboda haka mun kewaye wani ibnu kasar yake cewa ya ya ce sun masala fasarikan sa'annan sai ya hau kan hanya ko ka ce sai ya kama hanya ko kuma ka ce sai ya bi tafarkin hanya fatara ya tafi min magharibi shamsi daga mafudar mafadar rana tun da ya je da can ko mafadar rana shi muka fara yi. sai ya tafi wato min magharibi shamsi daga mafudar rana ya tafi zuwa ina ila matliha zuwa ga mafudarta an gari. idan idan asalin ƙarshen yamma nan ne rana take faruwa to ya je can idan asalin ƙarshen gabar ne rana take fudowa to ya je can kaga wannan ya kewaye mai kenan za a iya cewa ya kewaye duniya na ya dai yawo ko bai kewaye duniyar gaba ɗaya wakana yace ya kasance shi ne a wannan tafiya ta zuwa mafaɗar rana da mafudarta kullama marra bi ummatin duk inda ya wuce da wata al'umma wata jama'a an gani ƙahara umsiyarin jaye su da kun san ai fa'ati ba a sababan wasu malamai sun fassara shi da cewa mun ba shi ko menene da ka sani na rundunar yaki na makaman yaki wata na hukun kulli shayi sababan kowane abu mun ba shi sabab na sau da mun ba shi soja mun ba shi makamai mun ba shi ƙarfi don haka duk inda ya je ya wuce wasu mutane in ba su yarda da shi ba suka tsare shi zai yake su kuma zai ci nasara babu wata al'umma da ya wuce a kanta kullama marra bi umma duk lokacin da ya wuce da wata al'umma qaharahum sai ya rinjaye su da yaki da karfin da dabarun da Allah ya bashi. wa ghalabahum sai ya rinjaye su wa da'ahum ila Allah kuma sai ya kiraye su ya kiraye su zuwa ga Allah kuma kenan ba a yaki sai an me sai an kira mutane zuwa ga Allah ba kamar yadda wasu mutane yanzu suka tashi ba sa kiran kowa zuwa da Allah sai dai kana ba ba mai suka iya wannan ba haka ake ba a musulunci ba a yi irin wannan sai an kiraye mutane an kafa musu hujja kuma sun ki sannan kuma sun nemi taka addini ko kashe addini nan ne yaki yake faruwa sannan kuma ba a yaki dan ko haka a musulunci kaga ka faki mutane suna wata ibada ko suna cikin kasuwarsu ko sun shagalta da wani abu kawai ka kama karan mutane a takarda ma ake rubutawa sai a aika cewa yaki zai faru lokaci kaza tunda kun ce addini ba zai ba ku gaba shiri ku fito da makabanku ku fito da sojojinku ku fito da duk abin mu ma za mu fito da naku sai a fita bayan gari haka ake a musulunci kuma aka hana an kashe bishiya a sare aka hana kowane wuraren ibada aka hana kashe yara aka hana kuma kashe mata an hana kashe tsofaffi sai wanda ya dau makami ya shi ma zai fito ne aka hana kunna rijiya aka hana lalata wuraren shan maganin mutane duk an hana a yakin musulunci ba yi yanzu ka zo asibiti ko ka zo masallaci ko ka zo kasuwa ko ka danna banku sai yaki dinne ana yi da ne sai ka bayar a rubuce ka ce tun da mun kira ku zuwa ga addini balle ba wanda kai mu wa'azin ma haka kawai ka fake a daji baka kira kowa ba to sai ka kira in an ce ba za ka yi ba addinin Allah ne ka yarda an ana ka an yi komai kuma aka nemi za a kama ka to sai ka shirya yaki ka ce a fito a yaki in kun kashe mu kun kashe mu shi kenan in mun kashe ku mu kafa dole musulunci to ma ba ɗaya da kai an sani ma kai yanzu idan ka zo kana kiran yi wanda bai musulunta ba mai za ka ce wata in yake zai musulunta ka ce la ilaha ka ce ba la ilaha illallah ko me za ka faɗa watakila haka zai faɗa ko to amma ai mu nan har ashhadu an la ilaha illallah ne da sauki madaukaki muke faɗa kuma mu zo mu ce Allahu akbar kuma mu sallah to sai ya za a kai mutane da suke wannan illa dai kawai an yaudare ka ma an dora ka akan jahilci ba ilimi ba kuma kana ta kokuwa watakila sai ka shiga wuta da wannan saboda zulubin da ka jawo mutane da yadda ka halakar da jarirai waɗanda ba a ce a halaka su ba da tsofaffi da ka kashe wanda ba a ce a kashe su ba da mata da aka ce ba a ce ka kashe su ba ka kashe su da wuraren ibadar mutane da ka lalata da wuraren shan magani da bishiyoyi da ka lalata ka gurɓata su duk sai ka ɗauki nauyin su gobe kiyama kuma abin mamaki sai ga mutum kamar mahaukaci za ka ɗauka kwaya yake sha yana magana ai ba mai hankali ba ne ke irin wannan maganganu ba hankali a ciki to shi na ne mun kore masa wa na hu kulle kulli shay'in sababan mun bashi dukkan abun da ka sani na sababban da zai ciye nasara saboda haka sai ya kira mutane zuwa ga addini kuma sai ya rinjaye su fa in ata'uhu idan suka bi shi ya kira su zuwa ga musulunci suka yarda suka amsa to shikenan sun huta wa illa idan suka ki bin addini an gane azallahum zai kaskantar da su ta hanyar yaki kun ga yadda ake yin abun ko ba haka kawai ake yi abubuwa din azallahum wa argama anaqahum kuma zai dulmiyar da wuyayen su shine zai kakkama masu kenan ya mai da su bayi amma bayan yayi kira da addini kuma sun yadda. in sun yadda shi kenan daga nan idan ya turin jaye ya ci nasara a kansu ya kaskantar da su saboda sun kafirce ba su yarda da Allah din ba an yaƙe su sun zamanto bayi wata ba ha amuwa dukiyarsu kuma ta halatta shi ne ta zama ganima wa amci atihim da kayan abincin su ya zama ganima to yanzu kawai sai suka tsallaka ba su kira ba ba su aika ba kowa wani suka tsallaka wa amuwa ba suka halatta dukiyar mutane su zo banki su yi fashi su ɗabi kuɗin mutane su tafi ko ko ba haka ake ba saboda son zuciya wa amsi kuma su kwace amfanin gonar mutane wa taqdama min kulli ummatin haka yi amfani da kowace al'umma ya ai wato ya aiwatar da ita ya hidimantar da ita ma yastailu bihi ma ajiyushi shi abinda ya samu daman taimakon kansa da kansa ko kuma ya ke tare da rundunarsa ala ahli ikili ne a bisa mutanen yankin yankin duniya haka duk inda ya yake musu to kira zuwa ga addini an gane in ba su yarda ba sannan a yake su wanzu kira an ambata fi akhbari bani isra'ila a cikin labarbarun bani isra'ila annabu asha wannan wannan mala ya koma ga fasarar bani isra'ila an gani malai an ambato a cikin labarbaru na bani isra'ila cewa zulkarnai ne shekarunsa nawa nawa ya zauna wannan tafiye-tafiyen da ya yi nawa ya rayu a duniya an gani. so kenan kamar ma da yana nuna a cikin littattafan bani isra'ila an samu wani labari da yake nuna tsawon shekarun da ya yi annabu asha alfan wa sittuni a sana ya rayu shekarar dubu daya da dari shida shekara dubu daya da dari shida ya rayu yanzu kuma yana zama shekara dari ma ana mamaki ko? da wannan zikar ne ya zo tun kafin wa tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tambayar ma annabi ake kuma nuhu shi ma da ya an ce da'awar ta kadai shekara dari nawa dari tara da hamsin wannan ba shekarunsa ne na haifuwa ba shekarunsa ne na da'awa amma abin da zai ba mamaki sai Allah ya fifita wannan al'umma ita rayuwarta yar kadan ne shekara ne cikin zuwa 70 da yawanci mutane a wannan tsakanin suke mutuwa amma sai Allah ya dauki ibada iri daban-daban ya saka musu albarka da tarin lada masu yawa wanda wata ibadar in kai ta wanda ya shekarar dubu ɗaya ma ba zai same ta ba yana ibada saboda kai an fifita ka dan darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu wannan alfarmar ai kwanan nan muke magana sallah a harami ko sallah a harami masallacin ka'aba sallah ɗaya tana daidai da sauran salloli a sauran duniya tana daidai da dubu ɗari in kai sallar azhar to kana da sallah dubu ɗari ta azahar a wasu garuruwan da ba makkan ba a inda ba arabin makka sallah dubu ɗari sallar azhar ba ɗaya ta guda ɗaya wanda yake ba a nan ba sai ya yi sallah dubu ɗari ta azhar sannan yake iya kamo ka to yanzu kana da kudi a ce ba za ka je wannan gurin ba don wautar yan bokon mu sai ga mutum ya tafi hutu amerika me za ka ce Wataƙila kana da magana ai kana musulmi kan bai kamata ka je can abin nan sai dai in kos ne wannan karatu ne amma dan hudu ai ya kamata ka je umra duk sallar azhar ɗaya da zaka yi dubu ɗari amma ka tashi ka tafi faransa ko ka tafi london wace riba ka ci dangane da lahirar ka to bari ka jima yanzu idan idan sallah daya ainihin muka ce sallah sallah biyar ne kullum a wuri to sallah biyar shine in kai 360 zai baka 1800 sallah ka kashe kara guda ke a zara ka yi sallah 1800 hadda la'azafinka hadda azubaɗinka hadda ka hadda isha to sai ka ɗauke 1800 a cikin 1000 nawa ya rage sallar <laughs> ka ta shekara gudar kenan azhar zahar ɗinka kuma gaba ɗaya kenan a tara azhar da la'azar da magariba da isha da asuba da duk kake dubu ɗaya da ɗari takwas an kwashe a cikin dubu ɗari saura dubu ɗari ko a saura dubu na dubu casa'in da takwas ko ko da tamanin da ko wannan faddun rara ne wanda ka tsere wa mutumin da ya yi shekara guda yana sallah a najeriya kai kuma azhar din ɗaya kai a nan kaga in ba da in ba da rabon ubangiji ba ne dan najeriya zai ce, kamar an zalunce su wata ke. to amma Allah ne ya raba abu ba haka ba yadda za ka yi kana da inda za ka yi tsara ne da sai saboda an ajiye ka a najeriya kana da magana mu wuce kenan ok ba mai ja ba wanda zai ja to shi kenan to idan haka ne kuwa a shekara ɗaya za ka samu dubu ɗaya ko da ɗari takwas to kenan sai ka yi shekara hamsin da biyar kuma za ka iya samun sallar azahar ɗaya a maka sai ka yi shekara hamsin da biyar kai darajar shi za wani hadisi da zo yake cewa annabi zai jira maka yi ya da da kiyama ya rinka ganin suna sun fitowa sai ya jira su da girman daraja a hawla wala quwwata to amma dai ka dage kai ta ikhlasi nan din ka rinka yin ta dan Allah an gane don ko guda ɗaya ce in Allah ya karɓa shi kenan kamar yadda ko su fiya da suriya ke cewa in ya sanya an su sujjadar sa ɗaya ba zai kwana yana murna saboda inda ma ya takabbalu lahu minal muttaqin Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah na haka in ya karbi ko da ne to kaji shikenan ka haye ita kuma aljanna gaba ɗaya oyyidan lil muttaqin an ta da ta ne dan masu tsoron Allah to Allah ya mana muwafaka to ka wanda ya samu dama gaskiya ya tafi duk wanda ya samu dama ya je ya kallon wannan ita ce gaskiyar magana ka samu wannan daraja to wannan mun kawo shi ne domin ka gane irin albarkar da Allah ya yi a cikin rayuwarka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ga kenan idan za a ce za ka yi shekara hamsin da biyar kana yi to idan ka samu wata ɗaya kana yi a can to kwa shekaru kusan ba maganar dubu ɗaya ake maganar na ladan da za a baka sau da haka Allah ya ba mu wannan al'umma girman daraja amma bai ba ta tsawon rai ba din ninka mata ayyukan lada wanda za a yi ta samu darajar waɗanda suka daɗe a duniya suna gwagwarmaya waɗanda suka yi shi don sani ba an gane nan an fi yara yi shekara dubu ɗaya da ɗari shida ya jubul arzi yana zagaye duniya tsoro hawa arzi a tsawonta da faɗinta hatta balagal mashariq wal magharib har ya kai ga wato mabudan rana da kuma Wannan manta ha lokacin da ya kai ila ya shamsi zuwa ga mabudan rana min al-ardi daga cikin kasa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya wajada atulu ala qaumi sai ya samu ranar tana fita akan mutane ai ummatun akan wata al'umma kamar kace dai tana fitowa akan wata jama'a wanda yake lam naji allahu min duni ha sutura ba mu sanya wata sutura hijabi ba tsakanin su da rana a ilai um bina'un yakunhum babu wani gini da zai ba su sha makancewa da rana babu wannan gini wala ashjarun tuzilluhum kuma babu wata bishiyoyi da za su musu inuwa haka muka bar su tarwan an gane wata turuhum min harri shamsi babu wata bishiya da za ta suturce su daga zafin rana haka muka bar su qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair yace kanu umran qusar wadannan mutane da an da zulkarnain ya same su a wannan guri wanda ba a sanya hijabi ba tsakanin su da rana tana kwankwasar su babu gini babu kuma bishiyoyi yace wasu mutane jajaye fada sai haka fadi jikin su fadi don ja daban fadi daban ya fadi yake na in an ce wannan mutum fari ne kaga ba fatsi ba ne amma in an ce wannan mutum fatsi ne to yana nufin wato ba baki ba ne amma farinsa ba fari ne wanda kamar yake da wato ha ba ko ba wato fatsi dai wani abu ne wanda ba kamar ba shi da kyan gani sosai kamar yadda fari yake da kyan gani a biya daban biya daban ba fatsi ba ne watakila launin fatsi ne ba kusan shi ba kuma ni ba zai da zan faɗe shi na shi ba fari ba shi ba ba ba to fatsin kenan ai ko amma dai fatsi wato ba a sa shi cikin fararen mutane don wannan za a ce fari ne wannan baki ne saboda shi janshi ya fi kama da kamar ba normal yake ba shi yake ake ganin sa fati-fati za a ga kamar ma ya kamata a yi maka magani a wata tiro lalaba wata tiro lalaba a yi zama shi ne amma ba za a maka ba an gane to nan duka ba fadi gaskiya amma da akwai fadi da zan ce wannan kalan shi ne babu fadi duka anu daga fari sai baki sai kuma wankan tarwada an gane to ya ce su fadi ne kuma kai sa gajajjiru ne waɗannan mutanen gurin fadi suke ba za ka ce musu jajaye ba ba za ka ce musu farare ba sai dai a ce musu ɗaya ne su amma kuma jajjeru Matakin gira wurin zaman su kogo ne an gane kogo shine da inda wani ɗan saƙon rami yake a nan suke rayuwa don da ba su da ɗakuna ba su da bishiyoyi aksaru ma'in shafi'in mafi yawan abinda da suke ce su rayu asamak samak kifi ne abin rayuwarsu kamar yadda kake cin masara su kuma mafi yawan abincin su ne kifi an gane kifi ba sai an gasa shi ba ga gana ma za ka ci haka tunda shi daga ya fita a ruwa in ya mutu ya zama halal kamar yadda in ga gana ma za ka ke cin naman rago ɗanke don ba wanda yake haramun ne in dai an ka ka gaza kana son jin daɗi ne kawai saboda za ka sa masa mai kira za ka sa masa gishiri za ka sa maki wannan duka ka ne don ba ba inda Allah ya ce kawai in kai kara mota ka sa gishiri kawai zuwa ya kafin a ci a yanka na ka in ka yanka shi da bismillah ya zama halal kana son ka ci danye kana son ka gasa wannan kai ya gargewa an gane ah kamar rogo sai in an tono da in kana son ka ci danye in kana son ka dafa wanda ya ce dan yaba za ka ce a ko za ka bana saboda kai ka gaza da babu dalili haka masara ya nan karyo ce ka ga dama ka ci danya ka ga dama ka gasa kana son jin daɗi ne ka gasa in bakin ka zai iya ɗaukar launin abin nan ta shi kenan in ka ci ba mai cewa ka ci haram dan zai ka ba masara kuka zuba a filar kawai ka ta cin tsabar ta haka ba mai cewa ka ci haram ko akwai wanda zai ci ka ci haramu halal ne wannan kai ka jiyo ba wa wata kuma baka yi ma Allah laifi ba saboda ya riga ya halatta ba ba kai ma Allah laifi ba ko kai maza a to shi sau da ka kifi ma kana iya cin sa danye ko kuma ka gasa akthar mashi ma'ishar ne shine sama mafi yawan abin da suke rayuwa da shi shine kifi kuma ko ba komai kasan ruwa ne wannan kuma wata gida shi ke karfafa maganar waɗancan da suka ce duk a maganar da ake yana kan kogi ne yana kallon rana idan ta fito kamar tana fitowa a cikin ruwa in za ta fada kuma sai a ganta kamar a zana domin yanzu in ka ajiye bokitin ruwa a nan za ka rinka ganin wannan gulab din a ciki ai ka gaba gulab din da ya sauko ba ko gulab din yana can a inda yake amma kana ganin sa a ruwa to shi ma haka ne yadda ruwan nan mutanen nan suke ruwa idan rana ta kunno sai a ganta kamar a kansu take fitowa amma ba wai tana fito tana buɗe kansu bane ta fito an gane sannan kuma k'a da aka ce inda suke baya karban gini a da wuya kai gini a ruwa zai wahala to kuma a cikin ruwa yana da wuya ka samu bishiyar da ka maka inuwa sau da aka ke nan ta ji Allah kuma yi nuna har sutura ba musamman ya musu wata sutura ba tsakanin su da da rana tana kunnowa kawai za ta keta ruwa sai ta same su haka in ta zo fada kuma za a ganta ko an gane wannan na wa qala abu daud al-tayalisi shi me ga abin da yake cewa yace qala haddathana sahal ibn abi sad sami'tu al-hasan wa su'ila an qawli allah ta'ala an tambaye shi akan fadin allah da aka ce lam naji allahu min duniha sitra da suke rana tana fitowa a kansu ba mu sanya wata sutura ba gare su qala sai ce inna ardahum cewa ita kasar da suke rayuwa la tahmilul bina'a ba ta daukan gini fa idza tala'at ash-shamsu idan rana ta fito wato tagawwaru fil miyah idan rana ta fito sai ku nitse a ruwa saboda shine yafi sanyi an gani? kada kuma kamar wasu kifaye haka an gane idan rana ta fito sai su nutse cikin ruwa fa'iza gharabat idan ranar ta faɗi an gane haraju sai su fita daga cikin wato kogin ya tara huna kama tara galbaha'in wato suna kiwo ko suna yawo kamar yadda dabbobi suke shiga ruwa su fita haka suke abin da su an gane fa haddathu anil hasan an sumra qala qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi kira da alicin Allah subhanahu gare shi yace sitran ai ma'anar sa shine bina'an wato ba wani gini da aka samu gini sutura ne na ba sutura ba ne gini sutura ce mana Ah, yanzu in ba dan gini ba in ka shiga ko kwabe wannan ka yi a ganka in ka shiga ban daki ba gini ne yake masu tura ba a sannan mutum ya shiga dakin da yakan tuta sutura a eh, abin nan kayan jikin ya zauna ko ba mai ganin sa sutura ne gini sutura ne saboda haka ba mu sa musu wani gini da zai suturce su daga barin abin nan wato idanuwan mutane ba don haka kenan ba su da wani gini wanda zai abin nan su lam yubna fiha bina'un qat ba a gina wani gini ba a inda suke tun da su kanu idan tsala'ati musu sun kasance idan rana ta fito dakalu a tsaraban lahum wato sai su shiga kamar wannan abin nan kawal walliyar idanun ruwan rana an gane abin nan wato sai su shiga cikin abin nan din hanyar ruwa kowanne na da inda yake a cikin abin nan an gane shi ne tsara ma'ana hanyoyin cikin ruwa kowa yana da gurinsa in rana ta fito sai su shige ciki hatta ta zuwa shamsu har sai rana ta wato ta gushe sannan sai su fita to kasan wanda yake cikin ruwa kuma dole zai zama mafi yawan abincin sai zama kifi ne saboda ba iya samun fita waje ya kiwon wani abu wa kala katada katada ce zukira lana an ambata a gare mu cewa annahum bi ardin suna wata kasa ce la tumbitu lahum shay'an ƙasar ba ta iya fitar musu da komai wato kenan ba guri ne da za a yi shuka ba an gane fahum idza fala'at ash-shamsu idza rana su idan rana ta fito dakhlu fi asra wato sai su shiga wannan saraba kamar yadda aka ce waccan kifi da aka ba ma yaron annabi musa riko fataka za su kabila ofin bahari saraba an gane hanyar ruwa ka sai su koma cikin ruwa sai su zauna a ciki hatta idza zalati shamsu idan ranar ta bushe kuma kharaju wato sai su fita ila qurusihim wa ma'aishi sai su fito zuwa ga yan tsirran da suke eh abin nan bakin ruwa da kuma abin nan yan ƴaƴan abubuwan da suke sabu na rayuwa mana da yan tsirran bakin kogi ko eh, bishiyoyi abin nan ba bishiyoyi ba za a ce tsirrai da suke bakin ko ciyayi wannan suke bakin kogi to idan rana ta bushe ba ta da zafi to sai su sai su fito wannan gurin haka rayuwa suke wa an salamata ko aidin annabu qala wato shi kuma yake cewa laisa lahum aqnan ai ba su da wurin zama tabbatacce kamar da za a ce ga gini ga ga sun gina ga komai babu idza talat shams idza talat alaihim idan ta fito akan su fali ahadihim wato uznani to ga wata magana ku tunda an ce su yan fatsatse ne kuma yan gajajjeru ba su da tsawo an gani akwai su yanzu a duniya na irin waɗannan mutanen an ce su ba farare ne ba fatsi-fatsi suke kuma yan gajajjen ne ƙanana na mutanen china daga gagage ko kwatance gagage a to inda kwatance ne ya ba za mu kwatancen gaba kai dai ka ce kawai ka sani ba an gane su waɗannan mutanen da ake magana su ne za ka samu inda za a ce gaba kaɗan za ka samu inda Allah zai ce an yi wata katanga an kulle su kuma suna ciki da eh, mutanen china ne ba su fito ba ke ba su ba ne ke ta sau da ga yankace mutanen china ne bari ka ji wani siffar da za a fara duk da cewa wannan siffar ba ta inganta ba hadisin da ya zo da wannan labarin bai inganta ba amma dai ana tafadar da. shi za ce fali ahadihim ga ɗaya ga cikinsu wato kowane ɗaya daga cikinsu uznani yana da kunnuwa guda biyu yaftarishu ihdahuma yana shimfida ɗaya kunnansa wa yalbisul afara yana rufuwa kuma da ɗaya mutanen na aka suke to za ka janye magana ka kenan ku ka janye kenan na jin tun da su ai ba na jin suna da kunne irin wannan ko wanda kawai mutum sai ya da kunne sai ya zama masa kafet tagurma, ya kwanta sannan dai kunnen kuma sai ya lullubu kawai da shi ba ruwansa da neman barko ka taba gani irin wannan halitta tun da kake to ka jira din an tambaye ka suwaye ma kawai ka jaba kin ka shiru Allahu ala wannan shine abin da shi abin nan a ah, wato abin nan ku kuhai yake ba da labari wa qala saboda fassara guda ɗaya daga annabi ba a same ta ba shi yake kawo wannan sabani shi abdurrazzaq shi kuma ga abin da yake cewa akhbarana ma'mar ma'mar ya bamu labari an qatada daga qatada fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah da yake wajada hatatulu an samu ya samu wannan al'ummar ko ya samu wannan ranar tatlu ala qaumin tana fitowa akan mutane shine wanda muka ce lam naji Allahu min duni hasira ko wanda Allah ta baraka ta'ala yace min lam naji Allahu min duni hasira kana wato shi yace humuzanj wa qala ibnu jurayj fi qawlihi wajadaha taqulu ala qawmin lam naji Allahu min duni hasira qala lam yabnu fiha bina'an qat ma'ana inda suke babu wani gini wato tun da suke a wannan gurin saboda guri ne wanda ba zai karbi gini ba walan yi guna fiha bina'un qat ba wani gini da ake a kanta tun da suke kanu idza tala'at shamsun kafance idan wato abin nan rana ta fito akan su dakhlu asraba lahum sai su shiga wannan abubuwan da suke na ruwa din su shiga ciki hatta da shamsu har rana ta gushe aw wata al bahar ko kuma su nutse cikin kogi wadalika an na arda hun laifa saboda kasar da suke babu duwas an gani ja'ahum jayshun marratan fa qala lahum ahluha la taqla'anna 'alayhim ash-shamsu wa antum biha qalu lan nabra hatta taqulu ash-shamsu wato ma hazal izam wannan dai duka magana ce wanda shi yake yin cewa mutane da waɗanda ba a sa musu wani eh, sutura ba ma'ana suna rayuwa a rana tarwar haka fili kuma in rana ta taso sai su shige cikin wannan eh, abin nan eh, ubangiji ya ce kazalik wa qad ahatna bima lam yakun kubra haka nan dai da muka baka labari muka kewaye labarin zulkarnain qala mujahid wa sudiyu ilman wato mun kewaye dukkan taharrufin zulkarnaini da ya a bayan kasa mun kewaye shi bisa ilmi nahnu muttaliquna ala jami'i ahwali Allah ya ce mu ne muka kewaye dukkan zazzagiyawa da dukkan wani motsi da dukkan abin da yayi da halayyar yakin gaba daya la yakfa alaina min shay'un babu wani abin da ya koyo a gare mu to kuma wanda ya kewaye abin da ilmi shi yake ba da labari akan wannan al'amari ne Allah Ta baraka wa ta'ala an gane kamar yadda Allah Ta tabaraka wa ta'ala faɗi a wata yana cewa inna Allah ala la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama shi Allah lalle babu wani abin da yake boyuwa a gare shi cikin sama ko a cikin ƙasa an gane ko to yanzu ya yi tafiyar makudan rana ya kuma je mafaɗar rana to sannan kuma ga wata tafiya ta biyu a ta uku sun ma'atu ba a saba ba mu je ko? muna da lokaci ba? sun ma'atu ba a saba ba nan sai ya sake bin wancan sabab mun riga mun fassara sabab ko dai ka ce ilimi ko tsarikan ko kuma dai abin da Allah ya masa na wannan baiwar tafiya hatta idza balaga baina saddaini har sai da je tsakanin matsara biyu wa wajada min Ima sai ya samu a gefensu su ko a bayansu? su nan ma ko wasu mutane da ya samu a gudu su kuma la ya kadu ne huna kaula ba sa kusa su fahimci ma magana in ka musu magana saboda ba su hulɗa da kowa a duniya balle su iya fahimtar magana ka da To zo yanzu kun ga zulkarnaini ya sake koma ga wasu wanda su kuma magana ma ba ta iya fahimta ba ya kusa da ya fahimci magana. su amma da yake Allah baraka wa ta'ala ya amfani da shi saboda isar da wasu sakonni ba sa iya fahimtar kowa a duniya amma shi yana iya fahimtar su kalu ya dal qarnaini suka ce masa ya dal qarnaini da ya same su kenan ce inna ya juja wa majuja cewa lalle ya juju da majuj mufiduna fil ard mabarnata ne a bayan kasa suna mana barna to da an ce suna zuwa su musu ta'adi ba na wasa fa hal naj'alu laka kharjan shin za mu sanya maka wani lada wani dan kudi tun da kai Allah ya hore maka komai tunda Allah ya ce wa atina min kulli shay'in ko an ba shi dukkan wani abu da zai iya kiran mutane kuma ya yaki mutane ko ya yi abun da zai da mutane sai suka ce to tunda kana da wani su ya juju sun fi su suna zuwa suna musu barna kuma bai da tsaddai din duwatsu ne guda biyu wannan dutsen ya taho haka wannan ma ya taho tana sai ya bar wata 'yar To wannan kofar ta cikin ta ne ya juju suke fitowa sai su shiga inda waɗannan mutane suke su yi musu barna su yi musu duk abin da za su yi su dawo su shige inda suke to shi ne waɗannan mutane suke ce ma zulkar gani ya zulkar gani za mu baka kuɗi an taji ala baina na wa baina da sadaka ka sanya tsari tsakaninmu ta wannan kofar da suke shigowa a toshe ta su daina shigowa wurin suna mana mana an gane yamma suna son su ba mu na yin aikin kuɗi <laughs> an gane ko fa hal naj'alu laka karjan za mu baka kudi ala an taj'ala na wa bainahum saddan bisa ka sa tsari abinda zai zama ya ko ya rufe wannan kofar قال في ذي القرنين يتمس ما مكنني فيه ربي خير ما مكنني أبن أبنجي يمن يكسن تدني نبيوة يباني كومي يمن جرمر الفرما يباني كومي wannan abin khayrun. da Allah ya mun khairun shi ne yafi mun alheri da kuɗin da za ku bani saboda girman ya kai girma an gane wanda ya kamata a ce ba sai an bashi kudi zai wannan aikin saboda girma da Allah ya masa da daraja ba sai ya kalli kudin ba saboda ya wadata shi za ya ce abinda Allah ya mun na baiwa da falala da dukiya da sojoji da hanyoyin da zan bi ne aiki duka Allah ya kore musu wannan shi ne ya fi mun alheri sama da kudin da za ku bashi an gani kamar da yanzu kana darakta a ma'aikata kuma ana ɗaukar ma'aikata sai ka ce sai dan talaka ya baka dubu ɗari za ka bashi appointment kaga girman banza ke darakta ya zama banza ma makanni fihi rabbi khair abinda Allah ya baka na darakta kana da motar gwamnati kana da direba duk na gwamnati duk dalilin da ake biyan su kuɗi amma dan talaka da ba shi da komai yanzu ya baka dubu a ka zai masa abin kai baka zama irin zulkar na yi da bakin jama'a ko ba ka bani? kaga shi zulkarnain ya ce a ah, mai kuke da shi da za ku bani ai abin da Allah ya mun ya fi naku ko da kawai zan muku aikin kyauta shi kenan kuma abin da ya kamata manya su zane kenan yau ka tara biliyan sau naira amma har yanzu kana cutar ɗan talaka ya kuma kyauta ba tare ka. wallah ba ku kyauta ba ko ba ka ji ba ne <laughs> kai wannan kaza ma sai Allah ne Allah ya ga mutum da mota da komai da katon gida da kasuwar mota da komai duk na gwamnati ke hawa amma yana sai da akwanci jima ka sai da akwanci jima na kan dan talaka mutumin da kakar shi ma kunna zai ya ce mata zai je interview bai da kokoko ita take kukuta ta ba shi kudin a shafa kakar sa ne ba wala wasu da haka suke zuwa wajen interview yanzu an ce ana son interview misali a abuja to wani wallahi uwarsa sai ta sai da wani abu don ya samu aikin ta dan shi wani abu ya kama hanyar to ya je kuma darasta ya tafi dubu da a kwanjinan kai amma darasta sai girman banza wallahi shi Allah ka darasta yana jina hmm, ba kuma ka je ni kai shuru ba sai ka zo su ko a'a kai aiki nan ba madina bane ma da sani ya tulwada yawa taniyatul wada yana can madina nan kala <laughs> sai ce ma makanni fi rabbi khair abinda Allah ya mini na baiwa da girma da matsayi khairu shi ya fi alheri abinda kawai zamu da ku ba kokobo fa inu ne da quwwati wato ku taimaka min da kowa ƙarfi wato nan wasu malamai sun fassara kowa an gane guntattakin duwatsu da guntattakin ƙarafa wanda da su ne za a haɗa a yi katangar a yi gyaɗin da zai hana su shigo saboda in an haɗa dutse da bakin ƙarfi aka narkar da su to mai fasa shi ta kagan shi shi zai ce ku taimaka mu an gane aj'al bainakum wa bainakum radman zan sanya tsakaninku da tsakaninsu ya zamanto an sha makance an sha makance tsakanin atuni zubaral hadid ku zo mini da guntattakin karafa na bakin karfi da duwatsu zan hada su sai a ɗora wani kan wani wani kan wani wani kan wani sai sun daidaita zuwa kofar ga dutse ga bakin karfe hatta idan tawa har sai ya daidaita ya rufe kofar da suke an gani bainarsa da bai tsakanin bangarorin duwatsun da suka taho daga nan da wannan suka hada sai mun daidaita bakin karfe da bakin duwatsu sun daidaita sun kurfe wurin kalan fuku sai mu sa wuta mu ta ziga jiki sai bakin karfen da dutsen sun narke haka ya ce hakan kuma aka yi ya idan muka yi suka daidaita suka rufe kofar in foko sai bai ta zuka da wuta papau papau papau dutse ya ɗauki wuta bakin karfe ya ɗauki bakin wuta su yi ja su narke su haɗe guri ɗaya hatta iza ja'alahu naran har sai mun da dutsen da bakin karfe su ma su dawo wuta yanzu ba za ka iya gane dutse da da bakin karfe ba duk sun dawo sun zama wuta sun narke gaba da an gane sannan sai ce bayan sun zama wuta a tuni ofurki a mai kyakkyafa sannan sai a zo mun da dalma sai narka da ita kuma aka yi tumanne su sai ya ce idan muka yi wannan famar tafa'u an ya zuharu ba su da iko an yi abu saboda tsawon katangar ba za su iya saura su wa masu kago na gona kama kuma ba za su iya huda ta ba kada a za su mutum da rabu ya ce wannan rahama ce daga ubangijin ba ko kwaro kun ga yadda manya suke taimakon talakawa ko sai ya ce musu amma fa'iza ja a wa'adu rabbi idan alkawarin ubangiji na ya zo na ya juju za su fita ja'alahu dakka Allah ne zai sanya wannan katangar ta zama da yayi za ta rushe ku kana wa'adu rabbi haqqa wa'adin ubangiji na gaskiya ne idan ya zo za ta rushe wa'adin ubangiji ake jira amma labarin da duk ake baka na cewa wai yajuju suna ta tono kullum sai sun za su fito su za su tashi su ce ko Allah bai yadda gobe wannan duk magana banza ce ba magana gaskiya ba duk labari ne abin da ya tabbata a alkur'ani shine yanzu suna nan a toshe ba su da ikon su haura ba katangar ta sama kuma ba su da ikon su huda ta ta ƙasa amma wa'adin ubangiji na idan ya zo shi Allah shi ne ja'alahu dakka zai sanya ta rushashiya wa kana wa'du rabbi haqqa wa'adin ubangiji na kuma gaskiya ne da cewa ya juju za su fita a ƙarshen zamani su ma alama ce ta tashin alkiyama yanzu suna daga cikin manya-manyan ayoyi na alamar tashin alkiyama waɗanda ba su zo ba da su da hudawar rana ta yamma da ya juju da saukar annabi isa an gane da fitowar wuta ko da yake wutar wasu suna da sabari a kanta saboda abinda yake faruwa ta gabata ta tsakiyar nan ba a sani wannan shi ne abin nan kistar zulkar nai sai allah ta baraka wata ala yace wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd to mun bar sashi a cikin su suna zuzzuyawa haka aka toshe su sashi da sashi suna abin nan an gane wani fi kafiso za mu busa cikin kafofa jama'a na hum jama'a za mu tara su tattara waɗannan sai mun zo darasi na gaba insha Allah kuma dora da magana akan wata rakna ba'dahum alemão.